أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ومن أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد Assalamu alaikum. A Yau talata, 27 ga Zulhajji, hijira na 435 daidai da 21 ga watan goma 2014. Za mu yi karatu na sha bakwai a cikin hamziya akan yabon annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. a sati hudu da suka gabata na hutun layya an yi bayani akan ziyartar annabi muhammad sallallahu da kuma bayan an yi bayani akan hanyarsa ta zuwa hajji wanda ya ɗauki baiti 44 hudu, ce sauran baiti 130 gaba ɗai yanzu kuma zai shigo ta wasu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma iyallan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa da kuma matansa kusan shine zai tawassuli da su musamman al'asharatul mubasharu na biljanna dinnan amma tawassulin nan zai yi shi ne a cikin siga ta yabo kamar yadda ya faɗa kuma kusan baiti hamsin da biyar gaba ɗaya zai ɗuka da nan to shi ne yake cewa game da wannan tawassuli ya abal qasimin lari dhimni iksa mi alaihi madhul wa sana'u bil'ulumin lati alaika min Allah الفتح بلا كاتب لها إملاء ومسير الصبا بنسرك شهرا فكأن الصبا لديك رخاء karatunmu na ƙarshe yana bayani ne akan wasa mahana bi ma nuhibbu wa qad yasmahu inda daruratil bukhala'u ma'ana dai da yawa maruwata ke kyauta idan lalura ta zo yadda marwaci ke kyauta idan matsuwa ta zo to haka muna son zama ya cikin iyalanmu amma dole za mu yi kyauta kan bisa ga lalura sai mu bar zama a cikin iyalanmu bisa ga lalura ta so cikin zuciyanmu dole ne mu tafi wurin ziyarta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da sai fara tawassul ya ce ya abal kasimi ya kai baban kasim sallallahu alaihi wasallam wannan yi masa kinaya ne da sunan ɗansa namiji na farko don a cikin maza shi ne wa amma ɗiyansa guda bakwai wacce a ta farko zainab sannan ruƙayya sannan ummu kulfumin sannan fadima sannan alƙasim sannan abdullahi sannan ibrahim radiyallahu anhu ajma'i wannan shine ɗansa na hudu na farko kuma a cikin maza wanda duk shidda ɗin na farko khadija ta haihe sa radiyallahu anha to shine ce ya baban qasim allazi wanda dinnu ikisami alaihi abinda a tsatsakin tawassuli na gare shi dinnu ikisami alaihi wata nusa kuma alaika kamar yana magana ne ba da ma'aikin sallallahu to abinda a tsatsage da tawassulin da nake yi gare ka madahun yabo lahu gare shi wa sana'u da kuma kyakkyawan yabo shine a tawassulin. don haka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi bil ulumi ina tawassuli gare ka saboda ilimanka. allati alaika wata suka tabbata gare ka min Allahi daga Allah bila katibin laha alhali ba mai rubuta su wala ta hudu bi binika. amma laha imla'u suna alhali suna da mai shifta shine jibrilu nazala bihin ruhul aminu ala kalbika to anan sai fara da bayani akan ilimi ma'ana ya yabi ma'aiki da ilimi saboda ilimi shine mahi daukakar dukkanin al'amura sannan ba a taba cewa Allah ya ce ma ma'aiki ya nemi wani abu ƙare ba sai ilimi wa qurra bi zidni ilma a cikin suratul baha to ya ma'aiki sallallahu alaihi ina ta gare ka don ilimin ka ka cece ni ga dukkanin wata matsala ka bani amana kamar da zai zo bayan baiti wurin hamsin da uku da hudu to da na biyar zai zo al'amana al'amana kamar da bayani zai so don haka jawabin abin da nake nema har nake tausule gare ka to wannan jawabi zai zo bayan baiti hamsin da hudu shine na hamsin da na biyar kamar da dai bayani gabata sannan har yau tawassulin da nake wa masiri soba ma'aiki don tafiya iskan jijjihi mina sirika da taimakonka shaharan alhali wata guda faka annas saba ka ce iska na gabas shine asaba ruha'u iskan nan na mai tafshi ladaika agunka wanda aka hori ma annabi isma'ilu annabi annabi Sulaiman alaihi salam Tuna yana nuni ne hadisi da yake cewa nusirtu soba wa uhulika ta'adun biddabur hadisin bukhari da muslim mana an taimake ni da asaba iskan soba amma an halakar da adawa da iska na addabur sannan yana nuni hayo ga hadisi wanda ma'aike ce odi fa khamsan lam na ahadun min al-anbiya'i qabli nusurtu ru'bi masirata shahrin muttafaqun alayh ma'ana an ban abubuwa guda biyar ba wani da aka ba cikin annabawa kame irin su sai faɗi wannan cewa an taimake ni kahirai za su girgita. kamin wata guda in kawo musu hari ni dai aka ba wannan to can da ce faka annas sabadin nan ladaika ruha'un to a nan shi ruha'u iska ne mai taushi wanda aka hore ma annabi suleiman alaihi salam wanda allah ce gudu ha shaharun warawahu ha shaharun to a nan su, shi dai iskan nan an hore shi ga zati ma'ana ga jikin annabi suleiman alaihi salam amma kuma shi iskan su ba kwarjinin annabi muhammad sallallahu sallama ne aka hore har zan a saki kwarjinin ma'aiki kamin wata guda kafirai su ɗi tare da ma'aiki na nan gida sallallahu alaihi wasallam to can ta jaribi amrihi an haithu ba, can bayani akan annabi Sulaiman alaihi salam to sannan ita saba abu na biyu tana tafiya ne bayan annabi Sulaiman alaihi salam ya umarce ta kamar yadda wagga aya ta nuna ta jaribi amrihi an haithu asaba amma ita can iskan ruha amma ita iskan saba to da al'amarin Allah kai tsaye take tafiya da umarni na Allah haka wannan tashbihu da ala ne bil ali an kamanta mahi daukaka shine iska na ma'aiki sallallahu wasallama da madaukake shine iska na annabi Sulaiman alaihi wasallam to sai ya fara da babba daga cikin ahlul baiti kuma cikin al'ashiratul mubasharu na biljanna surukin umaru ibn al radiyallahu ta'ala anhu surukin kuma shugaba jagaba gaba sallallahu alaihi wasallam shine bakuraishi bahashimi ibn ammin nabi sallallahu sallama shine wanda Allah da manzon Allah ke so kuma yana son Allah da manzon Allah wanda ya sha kurin yi ma ma'aiki damuwa da komai na shi musamman da takobin shi shine sayyidina ali na abi dalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu to wannan kenan nan saboda hadisi ya ce qaddimu quraishan wala ta taqaddamu ha kama ƙara, ku gabatar da quraishawa kar ku yadda ku shiga gaba ga quraishawa wannan kenan don shi ɗaya ne al-imamul bukhari za mu ga hadisinsa na bukhari ya fara da hadisi na da ƙureshi shine ne al-humaidi saboda soyayyarsa ga ahlul baiti da kuma karɓa kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi to shine cewa aliyan ma'aiki ina roƙonka amana don saidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajhahu yace lamma tafalta bi ainihi lokacin da kai yi tohi ga idanun saidina ali guda biyu wakilta huma dukkanin idanun ramda'u masu ci zare ne masu ciwo ma'an tare wanga halin mu'akkada ce ko mu'akkida yana nuni ne ga inda aka ba sai Ali Tuta ta haibara wanda bayani ya gabata lokacin da idanu ne din nan na ciwo har dai ma'aiki mai addu'a bejin sanyi bejin zahi kamar da bayani ya gabata to shine ci gaba da cewa fagada sai ya zam shi sayyidina ali radiyallahu anhu naziran bi ainai uqabi yana kallo da idanu ne to idanu ne ka ce idanu biyu ne na gaggafa babban shago kenan shine shugaban tsuntsaye gaba ɗaya to wannan daga cikin misalan laraba suna ce afsaru bin uqabin ma'ana wani ya yi gani bisa ga uqab in yana da gani kwarai to idanun ba batun ciwo ba turan nan ba su sake ciwo ba ma'ana suna gani kwarai sosai to yaushe fi gazatin a wani yaƙi babban yaƙi wanda al'uƙabu tuta ta uƙabu wata tuta ta babba liwa'u shine tuta laha ga wannan yaƙi wanda shi wannan yaƙi wannan tuta da aka kafa ga wannan yaƙi ya kasance an yi ta ne ga bargon sai da tuna aisha as-siddiqa bintu siddiqi radiyallahu ta'ala an huma wa ardahuma wannan kenan bayan haka kuma bayan sayyidina ali kaga anan ya sa sayyidina ali a cikin ahlul baiti to kuma can idan ya taho a bangaren sahabbai kuma zaka ga ya sake kawo sayyidina ali saboda shi huska biyu na daidai yana daga cikin ahlul baiti kuma yana cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an san duk mahiyar ahlul baiti na farko sahabbai ne wannan kenan shi ne yake cewa kuma ma'aiki ina ta wa bi ne da ƙamshinka guda biyu wanda ɗibuhuma ƙamshinsu minka daggare ka ne allazi waɗanda su wannan ƙamshin guda biyu udi'at humaz zahara'u an ba az-zahara'u fadi az-zahara'u an aje ta an aje su gare ta shi a udi'at humaz zahara'u abinda sai aka ce mata a zaharau farantatta saboda ba bata taɓa al'ada ba wannan ita ce samu haka kuma yana daga cikin martabata da matsayinta wanda su ibnu hajar alhaitami haitami cikin asuwa sawaiq al sun yi bayani kuma wannan ce da wabi rahana yi ne nuni ne ga hadisi na inna inna ibnai hadaini ta yamin ad duniya? hadisi na tirmizi hakika ɗiyan nan guda biyu na hasan da Husaini kamshi na ne daga duniya sannan wani wuri ya ce huma ta yamin ad duniya? duk daidai ne hadisi na Bukhari bayan haka daga cikin martaba ta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu kasancewa kamar da at-tabarani a cikin al-mujallal kabir da al-khatib cikin tarihu bagdad suka yi bayani cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ja'ala dhurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa ja'ala dhurriyyati fi sulbi ali ibn abi talib radiyallahu anhu hakika Allah ya sanya zuriya kowane ba annabi a cikin tsatsonsa ni ko gaba ɗaya zuriya ta ya sanya ta a cikin tsatson ali ibn abi talib radiyallahu anhu wannan kenan haka ya isa ɗaukaka ga saidina ali radiyallahu anhu bayan kasancewarsa ɗan ammin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda nasabar su guda da ma'aiki da ka cire mahaifa kaka na farko sun ka gama shine abdul muttalib dan nan zaka ɗauka har zuwa ga annabi Isma'il alaihi salam to wannan daga cikin matsayinsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya auren mishi mahi soyuwa diya gare shi sallallahu alaihi wasallam ita ce fadimatu zahra'u alaiha salam to bayan haka sai ci gaba da yabon Hassan da Husaini radiyallahu anhuma yace kunta ma ilaika ka kasance kana taro su gare ka kama kamar yadda aliya'u ya wata tara nukuda ta yi haɗi gagganta guda biyu min alhaɗi na rubutu an san ya'u da ɗi gagganta tare suke da an cire digo guda na ya ta koma bi ba ashe ta canza daga don haka ya lalle digo biyu su ne ya to yadda ya take laƙe ga ɗiyanta sannan a ce mata ya to haka annabi muhammad sallallahu sallama hassan da husaini radiyallahu anhuma suke tare da annabi muhammad sallallahu sallama liƙe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu wasallama ya kasance yakan zamnar da in ji saidina hassan hadisi na bukhari yakan zamnar da ni bisa ga katattararsa ya zamnar da husaini bisa ga katattararsa guda kuma ya haɗa su ga jiki ne sallallahu sannan ya ce allahumma inni arhamuhuma farhamhuma ya allah hakika ina tausan su ya allah ka tausaya musu haka hadisi na turmizi da ibn Hibba yana cewa allahumma hadhani ibna ya wabna ibnati ya allah wa'annan diyana ne diyan diyata ne Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma ya Allah hakika ina son Hassan da Hussein ya Allah ka so su ya Allah ka so duk wanda ke son Hassan da Hussein lalle ahlus sunna sun yi zama kwarai zaka ga idan an ka ce wanga sunan su Hassan da Hussein za a karrama su a girmama su ana ganin mutuncin su da darajar su albarkacin wa'ancin Hassan da Hussein na farko to anan kuma daga cikin abin da ya saye misali da ya kamar yadda ya ita ce ƙarshen haruffa haka annabi muhammad sallallahu alaihi shi ne ƙarshen annaba gaba don haka ya ita a cikin alhuruful hija'iyya to haka ma ma'aiki shi ne khatamul anbiya wa khataman nabi da can cikin suratul ahzab don haka ahlus sunna su sun ka game son sahabbai da ahlul bait gaba ɗaya babu bambantawa daga cikin abin da ke nuna haka suna sanya madiyansu sunannakin ahlul bait da sahabbai babu bambantawa ya ishe misali irin shehuna usman mujaddiduddin ta gamar Allah bi rahmatur sunansa za ka ga sunan ɗansa na farko sunan daga cikin al'ashirar ashratul na biljanna ne sa'adu sannan yana da abubakar yana da umar guda biyu yana da aliyu guda biyu yana da khadija guda biyu yana da fadima guda biyu yana da aisha guda uku yana da alhassan kuma wanda tare ma aka turbuɗe shi da shi da muhammadu sambo anan hubbari wannan kenan sai ci gaba ya ce min shahidai ai su ne shahidai guda biyu min dinnan bayani ya ce wanda a ɗaffu wurin da ake ce maɗaffu a cikin iraki ne laisa yunsiniyan musabaihima ba zai sa in manci abin da ya same su ba wala karbala'u haka karbala'u ita ko daga cikin ɗaffu take duk dai a cikin iraki ne to da ɗaffu gurin da sayidina hassan ya yi shahada ita ko karbala'u wurin da sayidina hussein ya yi shahada ba zan manta da su ba yadda ya to cikin al'isaba Peter Mrs. sahaba na ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya kasance shahada sayidina hassan ta kasance shekara ta hamsin hijira shekara tana da hamsin ƙarshen ta dai dahi aka sami shi sannan saidina husaini radiyallahu an ya yi ya gaya masa wasa masa dahin bai gaya masa ba abinda ɗaya ce allahu ashaddu nikimatan allah shine mahi tsananin azabtarsuwa don haka na basu da allah sannan ya sake ce masa sayyidina Hussein shi sayyidina Hassan kamin ya bar duniya kamin ya yi shahada Ya ce ina gama sheka da Allah wa uqsimu alayka Allah turika fi amri Allah turika fi dami mahajata damin hatta har inda ya yace wa rubbama yastakhifuka sufaha'ul kufati fayukhrijunaka yace ina ran gama sheka da Allah ko da ƙaho na jini digon jini ka yadda a tasowa bisa ga al'amarina kuma ya yayi wawayen nan na kofa su motsashe ka su hishe ka akan batun ɗaukan fansa wannan kenan sannan bayani yadda ya shi cikin tijaji cewa wallahi mu'awuya ya himin waɗannan mutane don sun riya suna tare da ni amma sun nemi su kashe ni kuma sun kwace dukiyata daga dai cikin abubuwan da saidina hassan ya faɗa radiyallahu anhu to anan abin da za mu lura nan duk da shaƙiƙinsa husaini radiyallahu anhuma bai gaya ma ga wanda ya samu mai ba ya sami sadai bai ce wani ba kowa ne kowa ne balle a ce su gurgudun dai za ka ga yadda tarihi wani ya ce kaza wani ya ce kaza to haƙiƙanin gaskiya duk da shaƙiƙinsa uwa ɗai uba ɗai bai gaya ma wasu masa dahi ba to bale za ka ga wasu ana talaka ma wasu daga cikin magabata a ce wani shi ya sa a kai masa dahi a kashe shi da sauransu bisa ga mutum da rayuwarsa ba ta nan aka yi wannan al'amari sannan shahada ta dina hassan yayi radiyallahu ta'ala anhu ardahu don haka babban abinda a daidai ga kai kanka mutum musulmi to ka tabbatar da ka kama bakinka daga abin da ya faru duk tsakanin waɗannan magabata ɗin kamar yadda malamai suka yi bayani ahlus sunna wal jama'a tun daga su ibnu hajar al-asqalani da su ibnu abdulbar da annamari da su الشيخ يوسف النبهاني da su shehu usman da su shehu abdullahi da su si da abdulkadir jilani kaddasa sun sirrahu da su alkali iyal rahmatullahi alaihi da dai sauransu wannan kenan to a nan mun yi takaitaccen bayani akan shahada sayyidina Hassan, sai bayani akan takaitaccen bayani akan shahada sayyidina husain radiyallahu anhuma to yadda ya a cikin siru alamin nubala idan almuntazamu da shazaratu zahabi da alkamilu da tarihu dabari da albidaya wan haya da as-sawa'iqul muhurika da dai wasu su cikin littattafai amma na ahlus sunna haƙiƙa mutanen kufa sun aika ma Husaini radiyallahu anhu cewa ya zo domin su yi masa mubaya aka samu ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya ce kai ya yadda ya zo ga mutanen kufa domin ya san irin yaudararsu kuma su suka yi muharin salwantar rayuwar saidina ali radiyallahu anhu kuma ya gaya masa kadibi yadda suka yi batun faɗan uwanka shine saidina hassan suka yi masa talala don haka ya ce kai yadda ya tafi ya ce to in ma ta kama zai tafi to faduna ali kai tafi da iyalansa amma hukuncin allah ya rigi ya zarata cewa sai ya samu shahada a can a karbala'u sai sayyidina husaini radiyallahu anhu yazzan bai karbi wannan magana da ibnu abbas ya masa ba domin hukuncin allah ya zarata sai da ibnu abbas ya aza kuka to bayan ibnu abbas sun yi haka da shi ibnu abbas ya aza kuka don yana dibin abin da zai faru nan gaba haka ma ibnu umara suka yi haka da shi haka ma ibnu zubairi suka yi haka da shi haka ɗan uwansa muhammadu ibn al-hanafiya suka yi haka da shi duk da haka wurin dubu goma sha wani abu na mutanen kufa suka yi masa mubaya suka yi masa caffa bayan haka dai akwai wani wanda ya gamu da shi har ya ce mishi ya koma ta dai wasu suka yi tsaye suka ce lala ba zai koma ba sai mun riko mu ko kuma a kashe mu kaga anan sun nuna tabbas za su yi masa tsaye akan ɗokufansa to sai ya gamu da tutoci suka gamu da tutoci da nan sai su sai na Hussein suka karkata zuwa Karbala'u wanda dama Karbala'u sunan ba kyau karbin wa bala'u kamar da to cikin tufatul maududi bi ahkamil mauludi ba fatan kware da wannan sunan to a anan wa'annan da suka yi masa mubaya'a majority din su gaba dai sun ka gudu sun ka bashi sun ka koma wurin wa'ancan da za su haɗu da shi ka ji wannan yaudara da suka yi masa na Hussein radiyallahu gaba ɗaya sun ka tsere sun ka ta wurin wayancan in bancin da tamanin da wani abu to wayannan suka rage tamanin da wani abu ni an nifin wa tamanin, gaba ɗaya aka kashe wasu sai hamsin bayan an kashe sauran kenan an kashe wurin talatin da wani abu bayan haka aka ci gaba da karawa akwai wanda ake ce mai zidu ibn al-harith shi wannan yana daga cikin mataimakan sayyidina husaini radiyallahu Ya yayi yaki gaba ga sayyidina husaini har dai an haka shi bayan sayyidina husaini ya ce babu wanda zai kare alhorman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazidu din ibn al-harith ya hito cikin wayancan abokan gaba ya taho gaba ga sayyidina husaini yana kariya gare shi har an haka shi gaba gare shi kai sai da sayyidina husaini ya zan shi dai bayan haka ya ɗauki ya kashe da yawa cikin zaruman wa'ancan har dai zuwa ga inda suka shahadanta shi to a nan idan mun ka diba wannan bayani da nan maluma suka yi ahlus sunna wal jama'a tataccen bayani gaba ɗaya ya nuna nan da suka ce su yi masa mubaya'a za su taimaka mishi akan dokofansa ƙarshenta su ne mahwari su suka yi masa talala wannan kenan sannan ali zainul abidin yana cewa inna haula yakuna alaina faman qatalana ghayruhum cikin al-ihtijaj haƙiƙa wa'annan suna kuka wai an kashe mu halan wa kashe mu in ba su ba wa'annan mutanen kufa ke mata sugura ta ce ya ahlal kufa ya ahlal gadar wal makari wal khuyala'i tabballakum fantaziru Allah ana tawal azaba faka faka faka faka an qad halla bikum ku mutanen kufa ya ku mutanen yaudara da makirci da takama halaka ta tabbata gare ku ku jiranci la'anta da azaba kamar mata sauka gare ku haka zainab ya sai na ali tana ta atabko na akhi yanzu kuna kukan cewa an kashe dan uwana ta ce ku yi fafku kathiran wafhaku kalila ku yi kuka mai yawa ku yi dariya ya ci ta ta yi ta dai faɗa musu maganganu kamar da to cikin al'itijaji to anan abin lura an fahimci wa'annan irin yaudarar da suka yi domin sun nuna za su taimaka masa na Hussein radiyallahu anhu amma gaba ɗaya sun koma wurin wa'ancan abokan gabarsa wanda za su kara wani tambihi da za a yi a nan ne. hujjatul islami abu hamidin algazali radiyallahu anhu ya yawaita magana da yawa ga abin da ake jinginawa ga yazidu dan dan mu'awiya tumni abi sufyan radiyallahu anhu ardahu akan cewa shi ya kashe husaini radiyallahu anhu ga abin da abu hamid al-gazali ya faɗa cewa lam yathbut min dariqin sahihin annahu qatalahu wala amara bi qatlihi yace bai tabbata ba hanya ingantatta cewa yazidu shi ya kashe sayyidina husaini kuma bai yi umarni cewa a kashe shi ba sannan ya kai matuka ga haramtar da zaginsa da la'antarsa kuma ya ce shine ra'ayin jamhurin malamai domin idan muka diba daga cikin abin da zai karho da magana shine shi dai zai yana sham a syria kashe husaini kuma an yi shi a karbala a nan iraki wanda ka debi nisan iraki da sham bayan haka daga cikin abubuwan da suka faru waɗanda muka gabata to abin lura shi ne ya an kai su wa'annan har suke baƙin ciki idan ashura ta yi wa'yanga da suka yi sababar da salwantar rayuwar sayyidina Hussein radiyala idan ashura ta yi suna kita jikinsu to idan mun ka ba a haɗa'una fil ibadati wal mu'awalati na farfesa mustapha muradu Hafizatullah. ya yi cikakken bayani cewa suna suka kawunansu ne da kawunansu saboda jin ciwon kakanninsu sun yi talala sun yi sharri ga saidina husaini radiyallahu anhu to wai jin ciwon ne da kakanninsu suka yi shine suka wa kansu punishment suna yankan jikinsu suna kita jikinsu da kansu da kansu wannan kenan sannan wannan malamai idan mun ka diba badawul amali littahi ne na tauhidi abinda ya ce walam yal'an yazidan da mauti siwal mikthari fil igira igali mana ba wanda zai la'anta Yazidi bayan ya mutu sai mai yawan dumi kuma mai zurrowa a cikin wuce wuri domin da mutane ke bi ta hanyar yazidi din kuma su horma sahabi muawiya radiyallahu anhu arda wannan ke don haka tataccen bayani akan matsala ta yazid a cikin as-sawaiqul muhriqa na ibn hajar al-haytami abinda yace an kasa matsala ta yazid gida uku wa'annan abubuwan da aka wa gare shi idan sun tabbata in sun tabbata kaga ya sa'in to tabbas duk wanda ya irin wannan aiki ana iya la'antarsa mun ji kauli na dai in sun tabbata to cewa in sun tabbata al'imamul gazali ya faɗa mana cewa ba su tabbata ba ɗai kenan ƙauli na biyu shine abubuwan nan da aka jingina ma zido a ce yayi kaza yayi kaza bai yi su ba kamar da al'imamul gazali ya faɗa yanzu gashi can mun gabata don haka babu tun la'anta ƙauli na uku shine suka ce to kai wakafi ga matsala ta yazid baka da tabbacin abu in dai baka da tabbacin abubuwan can da aka jingina mai bai yi su ba kuma baka da tabbacin ya yi su to kai wakafi ga al'amari ne ka tsaya tsakiya sai an zo lahira Allah ya hukunci don zudu da fir'aun la'antacce ne so 74 an ka ambaci fir'aun daga inda aka cewa ma'aun fir'aun bi rashid to shi fir'aunu din nan da za ka to ka kama la'anta ta ka yi kasa kan la'anta ta wace lada za ka samu babu wata lada da za ka samu don haka abin lura a nan shi ne idan mutum ya rage ya wuce ya wuce to hadisi ya tabbata cewa hadisi na aisha radiyallahu kuma shi usman ya kawo shi a cikin iya sunna cewa la tasubbul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu kak ku yadda ku zagi matattu hakika sun rige sun wuce ga abin da suka gabata idan matacci ya yi abin kwarai cikin kabari ya fara ganin makomata idan bai yi abin kwarai ba cikin kabari ya fara ganin me ta kai ta kankama domin duk abin da aka rubuta wani ya tabbata wani bai tabbata ba don haka ba tarihi bai da tabbaci musamman wanda ba na ahalus sunna wal jama'a ba wannan babban matsala shine mutum ya tabbatar da ya yi ta kansa wannan kenan kuma waccan magana da ta cewa ko la'antar wanda la'antacce ne ba za ka samu wani fa'ida ba al'imamul gazali ya yi ta kuma adiba al'asari bulbadi'a na ashekhu yusuf nabahani za a ga wannan bayani da ni kawo to kusan kuma a nan za mu takaita domin lokaci ya yi da fatan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ahalul baita da sahabbai ya allah ka ƙara tabbatar mu bisa ga sonsa so na haƙiƙa ne da kuma koyi da su ba tare da wuce wuri ba game da yadda shari'a ba ta yadda da shi ba ya allah muna roƙonka ka ƙara muna son su kuma ka kashe mu bisa ga son su ka tabbatashe mu bisa ga hanya tasu ba tare da kaucewa ba kuma muna roƙonka Allah ka tsare mu daga ganin lehin ɗaya daga cikin ahlul baiti ko sahabban annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kusan mun taso baiti na 326 mun aje baiti na ɗari uku da talatin da uku wannan kenan kusan mun yi baiti nawa kenan baiti ina jin takwas ko? baiti takwas in Allah ya kai mu sati za mu ci gaba da har yau dai magana akan kashe saidina Husaini radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa ma ra'a fihi ma dimamu kamar'u sun wa qad khana 'abdaka ru'asa'u ya sani tsawaita bayani akan wurin wuri ne mai hadari kwarai wallahi wuri ne mai hadari kwarai domin abu na karshe da zan aji wallahi ga kasat na ji wani yana cewa ba ahlus sunna bane abinda yace wai annabi nuhu alaihi salamu duk inda ya zo ga jirgi ne jirgin bai laƙe ba yana tafiya lahiya lau amma yana kawo a karbala sai jirgin ya laƙe ya ƙita ya ko'ina ga kaset wa jama'a ya ƙita ya ko'ina sai ya tambaya ya an kai jirgi na ko'ina bai laƙe ba sai nan an ka ce to in kana son jirgin ka ya tahiya wurin nan dama nan ne a nan gaba za a kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zai tambaya wa kashe shi an ka ce ta wanda zai kashe shi yazid zai kashe shi don haka in kana son jirgin ka ya tafiya kai annabi nuhu ka la'anci da la'anta uku idan kan la'ance shi jirgin ka zai tafi yana la'anta ce sai jirgi ne ta kai wallahi da ji ka san wagga ba gaskiya bane ba gaskiya bane don haka akwai shubuhatu da an ka shigo da su ba yazidu amma nuhu ba don yazidu ba sahabi bane tabi'i ne a lokacin sayyidina usmanu aka yi shi wallahi babansa amma nuhu. babansa ammanuwa mu'awiyar radiyallahu anhu wa ardahu don haka Allah ka ba mu albarkacin dukkanin sahabban annabi sallallahu sallama da ahalul baiti kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ka ƙara tabbatar shi bisa ga hanya ta ahalul sunna wal jama'a kuma ta ahalul lahi albarkacin neman Muhammad sallama albarkacin iyallan gidansa albarkacin abokansa albarkacin waliyai ba tare da ware ko guda daga cikinsu ba wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته